ki bani hakuri. kin ɓata min rai bayan bana jin daɗi babe ki bani hakuri. numfashi hindu ta sauke ka yi haƙuri ta tsinci kanta da furtawa ko wayar za ta zo ƙarshe numfashi mai nauyi ya sauke mata cikin kunne ya wuce ina son ki kin san haka ko kai kawai ta ɗaga kafin ta ci wani abu ya rigata. sai da safe. ki kulan min da kanki tunan ne muka tsaya a cikin shirin karatun namijin nobel yanzu ka za mu ci gaba yana kashe wayar kamar shi kenan kamar idan abin da take kirarin ta yi mishi ya wuce a wajen shi ita ma abin da ya mata ya wuce a wajen ta kamar yarinyar da ya biyo laifinta ne shi bai ga dalilin da zai bata hakuri ba ta kai awa ɗaya zaune a wajen sai da ta ga bayan ciwon zuciya zazzabin cizon sauro na gab da kama ta tukuna ta tashi ta shiga cikin gida baccin kirki ma bata samu ba Dan duk yadda za ta rufe idanuwanta sai ta ga hamza da wasu matan haka ta tashi a safiyar yau komai baya mata daɗi shi ya sa ta ma neme shi ba shi ma ɗin da ya kira tsintar kanta ta da rashin sanyin magana da shi hawayen da take ji suna shirin zubo mata ta kai ɗan yatsa tana sharewa kukan zai jira nan da yan wasu awanni za ta yi mai dalili don da wuri za a kai su ti ta ƙara kurɓa tunda yan uwan baba da na anti har da ma wasu cikin na mama suka jejere suka dawo suke magana gidanta kujeru sai ti biyu baba ya mata hamza ma ya so su ban maganar kayan ɗaki ta dai faɗa mishi baba ba zai taɓa bari ba amma ta ji suna cewa ɗakunan suna da yawa ko falo guda hudu ne a cikin gidan a biyu kawai suka yi jere sauran ma duk an kawo kayan ɗaki su lullube a cikin ledoji ko buɗe su ba a yi ba kowa maganar gidan yake yi har ranta wannan ya mata daɗi gidan da take mafarki ne ko a hoto hamza bai taɓa nuna mata ba ba su taɓa yin magana gida da shi ba har sai da aka zo magana yin jere tukuna an ce gidan kadi ma babu laifi duk da ƙarami ne ɗaki biyu amma iya ƙarfin shi ya yi ƙoƙari macika ko ina ya sha tayal kadi ɗin ma da kanta sai da ta zo cikin murna tana faɗin ke banza kin ga yadda ake magana gidanki an ce ya haɗu wallahi kina zuwa ki min bidiyo murmushi kawai tai hamza ya rage mata walwalar da ya kamata a ce tana yi ya kamata a ce tana tunanin dina ɗinta da za a yi karfe takwas na daren ranar amma zuciya ta ciwo take mata da ƙyar ta samu ta ƙarasa shanye shayin tana barin kofin nan kan madubi sai ta miƙe ta ƙarasa kan gado ta samu waje ta yi zamanta tana kallon yadda ontis ɗinta suke shigowa suna ta tsokana ta da faɗin yarinya zuwa sha biyu za mu tattara ki makaiki da sun faɗa haka sai ta ji zuciyarta ta yi wani irin tsalle ba a faɗi wannan fargaba da tashin hankali na tunanin barin gida ba a littafi kwanciya ta jin alamar zazzabin tashin hankali da yake shirin rufe ta bai taɓa gajiya da ɗaukar hoto ba sai yau babbar rigar da take jikin shi ta ishe shi yana fitowa daga motar da ta yi fakin cikin gidan fodiyo sai ya fara cire babbar diga jikin shi yana cire hular ya rike a hannu ya taka zuwa bakin kofar da za ta shigar da shi gidan yana jira abdulhafiz da makullin yake hannun shi ya kara so ya zo yana buɗe gidan shigewa hamza ya yi haɗi da yin sallama ya jefa babban riga a kan kujera ya samu waje ya zauna tun karfe goma aka ɗaura aure amma a zahar ma a hanya suka tsaya su yi sai yanzu ne suke shigowa gida ko karin kirki bai tsaya yayi da safe ba tun jiya yake jin shi a hargitse da ya motsa sai kamar wasu sarƙoƙi ne suke biye da shi suna jiran lokaci ya cika su ɗaure shi waje ɗaya zuciyar shi ta ƙi aminta da cewa auren shi ne aka ɗaura ba don sarƙoƙin da yake ji sun dabaibaye shi ba zai ɗauka kuma farki yake yi da suka fito wajen ɗaurin auren ma yana kula da kallon da fodiyo yake masa kamar shi ma yana mamakin yadda aka yi hamza ya wannan wauta yadda ya yadda ya ɗaukar makan shi gagarumin nauyi kamar aure har a ƙasusuwan jikin shi yake ji bai shirya ba shi ne abin da ya sa shi silalewa ya fice daga gidan jiya ya nemi yaren yadda hindu ba ta tashi kiran shi bidiyo kol ba sai da suna tare ba kuma zai ce ya aka yi dangwalo waya ya amsa bidiyo kol ɗin ba ga kan shi da yake ji da nauyi sosai tamkar an ɗaura dutse giya ta fara dira cikin sha a safiya yau sai shayin da ya kurba da kyar kamar ƙayoyi ne a cikin shi ko wasu itace haka yake ji ana faɗin amin sai da ya ji wani abu ya tsirraga mishi har zuciya yana sa hanjin cikin shi kullewa waje ɗaya shikenan an ɗaura shikenan mishi katanga da abubuwa da yawa a rayuwar shi abubuwan da bai shirya ban kwana da su a 'yan wasu shekaru masu zuwa ba yanzu ma miƙewa ya yana nufar kicin ac ɗin ɗakin ba ta hana zufa tsatsafo mishi a goshi ba yana shiga kicin ɗin firij ya nufa ya buɗe giyar ta gwangwani ya ɗauka ya buɗe yana ɗagawa ya kwankwaɗa sanda ya sauke gwangwanin ya sha fiye da rabi numfashi yake mayarwa kamar wanda ya gudu ya sa hannu ya ɓalla maɓallin rigar shi guda biyu don yana jin kamar sun taimaka wajen shaƙe mishi wuya suna barazana da kai kawo na iskan numfashin shi motsin da ya ji sai da ya zabura juyawa ya ya ga abdulhafiz da yake kallon shi gwangwanin ya ɗaga yana karasa shanya abin da yake ciki sai da ya matse shi da hannu tukuna kana ya jefa gwangwanin shara yana kallon abdulhafiz ɗin ya saka hannu a cikin aljihun zaro wata farar takarda 'yar karama yana ƙara ya ajiye mishi a kan kantar kicin ɗin ya mika hannu ya buɗe firij ɗin ya ɗauki ruwa yana ficewa idanun shi hamza ya rintse yana buɗe su akan kan takardar da take ɗauke da rubutun da aka yi da fensir isra'i 32 rinsa idanuwan shi hamza ya ƙara yi fassara ayar na yawo a cikinsu kada ku kasance zina domin ita alfasha ce kuma tafarki ne mummuna buɗe idanuwan shi yana ganin rubutun da yake ƙasan na farkon nur o2 wannan karan numfashi hamza ya ja mai nauyi yana fitarwa mazinaciya da mazinaci to ku yi bulala ga kowane ɗaya daga gare su bulala ɗari kuma kada tausayi ya kama ku game da su a cikin addinin Allah idan kun kusance kuna yin imani da Allah da ranar lahira kuma wani yankin jama'a daga muminai su halarci azabarsu ya kai mintuna biyar yana ƙara jin shi a hargitse tun jiya abdulhafiz yake mishi wannan abin yana ƙara gitsa mishi lissafi ya manta ranar ƙarshe da ya ji zunuban shi na bin shi kamar za su kayar da shi sai bayan yarinyar jiya daga ayoyin da suka yi magana akan hukuncin zina sai kuma wanda suka yi magana akan muninta da yake daɗa ragargaza imani tare da ayyuka yau tun da safe ya ajiye mishi ayar da ta yi magana kan a jefa wanda ya yi zina da aure yana da tabbacin da yawa abdulhafiz din ya samo ya rubuta yana ajiye mishi duk wadda hannun shi ya kai ya ɗauko bai magana ba bai ce mishi komai ba saboda ba shi da abin faɗa tunatarwa ce abdulhafiz yake mishi kuma daga ranar da ya fara bin mata ya riga ya hango barin hakan tun ranar da aka ɗaura mishi aure saboda bai shirya ma ɗaukar wannan gagarumin zunubi ba da kanshi dai baya jin yana da ƙarfin ɗaukar hukuncin zina da aure a gefe ɗaya kuma shaidan na kallon shi a gefe yana saƙa mashi tunanin yadda zai ƙara gaba ɗaya rayuwar shi da mace ɗaya tal tun da aka furta amin ɗin da ta ƙulle shi ƙarƙashin inuwa ɗaya da hindu sai ya kira ta ta amsa mishi da ok ta kashe ya ƙara jin duk wani zumuɗi da yake ya fita kan shi tsoro da firgici sun maye gurbin shi ga abdulhafiz da bai taimaka wajen samun nutsuwar shi ba asali ma so yake ƙara firgitar da shi da ƙyar ya iya dafa bango ya fito daga falon ya samu abdalla ya dawo tun da shi gidansu hamzan ya wuce anna ta kira su su zo su karɓi abinci har ya fara zazzaba musu waje hamza ya samu ya zauna yana jin hirar da suke kamar za su tashi ɗakin amma sam hankalin shi ba a kansu yake ba abincin kawai yake kaiwa bakin shi yana haɗewa ba don yana gane daɗin shi ba Abdulhafiz ne ya miƙa mishi robar ruwan da ya ɗauka da sauri yana buɗewa ya sha. Sai lokacin ya ji abincin da yake haɗiya ya ƙarasa cikin shi, inda ya zauna da wani irin yanayi. Ka ajiye idan ka ƙoshi. Abdulhafiz ɗin ya faɗi da harshen Fulatanci yana saka Hamza ɗagowa ya kalle shi. Kamar ka damu da lafiyata. Ya amsa yana ci gaba da haɗiya abincin shi. Ya yi niyyar ajiyewa, maganar da Abdulhafiz ɗin ya yi ne, ta saka shi karasa cinye abincin da yake cikin filet ɗin aikan ji yake kamar zai mutu saboda cikar da cikin shi shinkafar ta mishi tsaitsaye ajiye filet ɗin yana miƙewa ina za ka je arafat ya bukata inda ka aike ni hamza ya bashi ansa yana tsallake fodiyo ya wuce kicin gwangwana ya hudu ya ɗiba na giya shi yana dawowa ya wuce ɗaki ya doko kofar kamar zai karya ta yana saka arafat rintsa idanuwan shi da karar ni kadai ne ko yanayin hamza da gaskiya canja tun da aka ɗaura auren nan arafat ya tambaya yana kallon su kaimin alfarma ɗaya arafat da ka ji na fara magana aure ka kama ni ka girgiza ni idan ban ji ba ka ɗauke ni ka tsoma kaina bokitin ruwa kai komai da ya kamata amma ka duba mu kar ka bar ni in yi kuskuren da hamza yi dariya abdullahi yana kallon fodiyo auren nan fa daɗi gare shi ka koma gida a gajiye ka samu wadda za ta yi maka sannu ma da daɗi ko ya aka ɓata maka rai a waje in ka koma gida yaranka za su yi wani abin dole sai ka yi dariya zuciyar shi fodiyo ya dafe yana girgiza kai abdallah ina magana da waɗanda za su fahimta gabaki ɗaya rayuwarka akan iyali ta ƙare duk zaman da za ka yi magana ka kenan nan murmushi abdalla ya yana ajiye flat ɗin abincin shi don ba wani mai yawa ya ci ba zai koma gida su ci baya son ya cika cikin shi podio ba zai taɓa fahimtar yadda aure yake ba in zai kwana yana mushi bayani kuma ya san rayuwar gidan su podio ɗin ta taimaka sosai wajen saka mishi kokwanton nan abdulafis ba za ka ci wani abu ba abdalla ya tambaya abdulafis ɗin na girgiza mishi kai ba zan bata bakina akan podio ba zan mishi addu'a da maganganun ya ƙarasa yana miƙewa shi ma gare ya watsa ya canja kaya yanzu za su ƙara fita ɗaukar 'yan kai amare in ya dawo sai ya duba hanza ba shi da kalaman da zai amfani da su ne har ran shi yake jin kamar akwai kuskure a auren da hamza yi saboda ta kowace fuska yau hamza ya nuna sam bai shirya ɗaukar nauyin da ya ɗora ma kan shi ba hannu ta sa tana ƙara gyara ƙullin lafaya ɗin da yake ɗaura a ƙugunta hawaye ne da bata san inda suke sauka ba saboda kanta da yake a sadde har anti ta gama mata magana da aka yi mata san bata ji komai ba hankalinta baya jikinta bata ƙara shiga cikin tashin hankali ba sai da ta ganta a tsugune a gaban baba sai da ta ji muryar shi ta dira a kunnuwanta cike da bankwana tabbas aure ba mutuwa ba ne amma tana jin kewar baba har cikin ƙasusuwan jikinta. Haka muke cinye kwanakin mu Hindatu, sai makusanta cikin jimami su ta ganin kamar mun yi gaggawa, suna manta yadda su ɗin ma ba su jinkiri ba. Baba ya maganar, yana kasa yadda yau shi ne Hindu take tsuguna a gaban shi, yau shi ne zai yi sallama da ita, ya miƙa kulawarta da amanata a hannun Hamza. Iyaye mata kan ce, rana irin ta yau kan zo musu da farin ciki haɗi da firgicin rashin sanin makoma gobe a kan auren yaran su mata abin da ba su sani ba shine firgicin ya fi yawa tattare da iyayensu maza ka ɗauki amanar yakka da kai shekaru ƙarƙashin kulawarka kana duk wani ƙoƙari da kake da iko a kai na ganin wani abu bai cutar da ita ba rana ɗaya za ka miƙa ma ka ita duk da tarin kokwanton da yake ranka na ganin babu wanda zai iya kula maka da ita kamar kai zan ce ki yi haƙuri saboda yana ɗaya daga cikin manyan jigo a cikin zaman aure amma ban ce ki yi haƙuri idan ya haɗa da cutarwa ba na dage akan islamiyyar ku saboda ki fahimci darajar da musulunci ya baki a matsayin ki na yamace idan har haƙurin da zaki a gidan aure ya nemi taka wannan daraja hindu ina da wajen zaman ki kar ki taɓa bari al'ada ta tauye ko ta danne miki 'yancinki da addinin ki ya baki cewar baba yana ɗorawa da Allah ya muku albarka yanayin muryar shi da yadda ta sauka ya ƙara haɗuwa ya karya mahinda zuciya bata san ta zauna ba sai da ta ji kanta ya jingina da kafafuwan baba kafin wani lokaci kuka ya fito daga ƙasan ta ya kwace mata kuka take na barin gida kuka take yi cike da rashin tabbas wanda ke cikin auren kuka take yi saboda yanzu ne take jin kamar bata shirya ma zama da hamza ba yanzu ne take jin wani bayyanannen tsoro ya lullube ta sai da mama da wata kanwar baba suka zo suka janye ta da kyar suna fitowa da ita daga bangaren baba kuka take har yanzu da aka fito da ita ko da kanta ba lullube yake da lafaye jikinta ba to ba lalai ta ga hanya ba saboda kukan da take yi bata san waye ya kama ta yana saka ta mota ba a wani irin gigice take jinta har suka karasa gidan da yake a unguwar malali ta wajen Kaduna Academy. Bata san wa yake ce mata ta yi addu'a kuma ta fara saka kafarta ta dama ba, ita dai banda sallama babu abin da ya iya zuwa kanta. Addu'a kullum cikin yinta take fiye da yadda za su taɓa fahimta, saboda haka su kyale ta kawai ta jada abin da take ji. Tana jin suna rike da ita har aka shiga wani ɗaki, tukun aka zaune da ita kan gado. Har lokacin fuskar ta rufe take. don ma tana jin sanyin AC ɗin da ya gaure ɗakin yana ratsa ta. Banda ajiyar zuciya babu abin da take saukewa, kayansu da za su saka an jima wajen zuwa dina yana wajen sa na'u, su suka har haɗa komai, ta san kuma sun taho da su, ƙila ma suna cikin gidan. Tana jin shige da ficen mutane da masu yi mata fatan alkhairi da masu mata nasiha. Ita kan banda hayaniya ba ta jin komai, ba za ta ce ga awannin da suka ɗauka a haka ba. sai da ta ji muryar hawa da ta kama mayafin da yake rufe da fuskarta tana faɗin ke buɗe yake sha iska duk sun tafi numfashi hindu ta sauke haɗi da ajiyar zuciya tana kama mayafin ta ƙara goge fuskarta da shi kafin dimples ta shigo da plate ɗin abinci a hannunta tana kallon hawa ba za ki ci abinci ba bi na kicin ɗan yatsa na fuska hawa ta yi ita ba wata yunwa take ji ba amma ta ga kamar da haɗin salad za ta ci wannan jigulma idan kika damu uban kowa da hamza shine kika garji wannan kuka kin ga fuskar ki shi ki wanke ko zai sauka kafin lokacin dina dimples ta karasa tana zama gefen gadon ta fara juya abincin da yake rike a hannunta wallahi duk fuskar ki ta kumbura Hauwa ta faɗi tana nufar hanyar da za ta fitar da ita daga ɗakin ta fice. Ki tashi Allah, kin san da yayi dole a zage ki tunda ango ya fi ki kyau. Gara ki wanke fuskar ko zai taimaka miki. ɗan murmushin karfin hali hindun ta yi tana saukowa daga kan gadon sai dai kofa biyu ta gani a cikin tangamiman ɗakin baccin na farko ta fara buɗewa tana ganin ɗakin sake kaya ne sai ta rufe ta dawo ta buɗe ɗayan ɗan ware idanunta ta yi ganin ƙayatuwar da ban ɗakin yi cikin ga toilet ɗin nan kuwa hindu ta faɗi tana saka dimples kusan shaƙewa da shinkafa da ke bakinta banza yanzu har ranki ya yi sanyi saboda ban ɗaki dimples ta ƙarasa tana kwashewa da dariya ita ma dariyar hindu ta yi tana shiga ban ɗakin komai ta karewa kallo kamar an ciro shi daga fim an ajiye mata har bango sai da ta dafa yanayin tayal ɗin ruwan gol ya yi matuƙar ɗaukar hankalinta lokaci ɗaya ta nemi damuwa da take cike ta rasa alwalan ba ta ɗauro don ba ta da lokacin da za ta tsaya yi to sai bayan la'asar raka taho kawo ta ta san in dai babu masallaci a kusa da su tabbas ana gab da kiran sallan magariba kuma karfe bakwai suka yi da mai kwalliya za ta zo taimata kafin su fara kama hanyar zuwa wajen dina tana fitowa ta same su su duka ukun a ɗaki suna cin abinci ke ba za ki ci wani abu ba tun da kike yawo kamar ganga kai hindu ta girgiza wa bibi ko yunwa ba ta ji balantana ta ci wani abinci tana zama ana fara kiran magariba wai magariba har ta yi hawa ta faɗi cike da mamaki sai ku tashi ku yi sallah ni na yi sop hararar bibi dimple ta yi abin nan bai mun daɗi ba yadda na wanke kwalliyata na so kowa ma ya wanke tashi wallahi dariya bibi ta yi sosai Ɗan baƙin ciki dai bai ji daɗin rayuwar shi ba dimples ɗin bata kokula ta ba ta miƙe ita ta tattara kwanoninsu da duk suka ci abinci allah sarki kawata daɗina da ke baki da matsala bibi ɗin ta faɗi tana sake kwashewa da dariya fita daga ɗakin dimples ta yi tana ƙoƙarin ƙin biye mata tana dawowa ita ma alwala ta ɗauro ta fito duk sallah suka yi banda bibi da take zaune tana danna wayarta to ba su daɗe da idarwa ba sai ga mai kwalliya na kira ta zo kan street ɗin hawa ta karɓo ya hindu ta fita tana dawowa da ita ba tare da wani ɓata lokaci ba ta tsara ma hindu kwalliyarta da ta yi matuƙar karɓar fuskarta su ma yi musu aka sake yi bibi kuwa ɗan gyara mata aka yi tunda bata ɓata tata ba kafin ka ce wani abu har sun kammala shirin su tsaf hindu na tsaye da material da ɗinkin doguwar riga kawai zaka kalla ka san amarya ce